wanda kuma ya yi daidai da goma sha biyu ga watan mayu miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin cibiyar dare da awa ne da ke bisa titin kaduna a unguwar a lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin muwaffa na imam malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul buyo babu buka da ke magana akan sha'anin kasuwanci za mu tashi babi na 20 babu ma yukrahu min baki ta'ami ila ajalin babin da ke magana kan cewa eh, kasuwanci na sai da abinci zuwa ajali irin waɗanda aka sarhanta daga cikin waɗannan nau'i na kasuwanci darasinmu na 153 za mu gabatar cikin wannan dare da ikon Allah عبيد الله رحمه الله يشي حدثني يحيى عن مالك عن أبي سناد شين عبد الله بن زكوان أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار شي سعيد آه، عبد الله بن زكوان يشي سعيد بن المسيب لكم سليمان بن يسار دكان سونا تكمن يمن ينفقها المدينة السبعة waɗannan malamai biyu yan haya ne suna hani an yabi a rajulu hilqatan na mutum ya sayar da alkama bi abinda za a biya shi da shi shine zinari ko kuma dai a ce kuɗi ya sayar da alkama amma da kuɗi za a biya shi kuɗin nan kuma ila ajalin ba nan take za a biya ba an ɗiba ajali bai'un ila ajalin kenan ba bai'un najis ba ciniki ya kasu kashi biyu ciniki na nan da kuma ciniki na ajali bayan an yi wannan kasuwancin ya ba da alkama sai shi ko sayan ajali ya yi tukunna a biya shi da zinarin da za a biya shi sun mayastari sun mayastari ya bi zahabi kamaran tun ba a ba shi kudin zinarin ba ba a ba shi zinarin ba sai je cinikin dabino da me zai biya dabino da zinarin nan da yake biya ba shi da shi ne zai biya dabino kabla an ya kafe da zahabu tun bai karfi zinarin ba har ya je ya yi sayayya da shi imam malik ya ce ya ji waɗannan malamai guda biyu suna hani game da irin wannan nau'i na kasuwanci wato sai dai ya yi haƙuri ke nan sai ya karɓa tukunna sannan je sai abin da zai saya ƙarin bayani na nan ta hiyar dangane da wannan nau'i na kasuwanci wadda sani al-malik wadda sani al-malik an kasir ibn farkat wanda hushe kasir ibn farkat sa'ala ababakar ibn muhammad ibn amur ibn hazm ya tambayi abubakar ibn muhammad ana rajuli ya bi ta'ama mutumin da ya sai da abinci minar rajuli ga wani mutum wato mutumin da ya sayar ma wani mutum abinci da zahabi amma za a biya shi ne da zinari ila ajali kuma shi ma ajali aka ɗiban mai ثم tamran. Kahin a كاهن shi waɗannan zinarin da ya sai da abinci da su ya je ya yi sayayya da zinarin ƙabla an ya ƙabiza zahaba tun bai an shi zinarin da ya sayar da abincinsa da shi ba fakari hazalik ya ce abubakar ibn muhammad ya ce to haka nan makaruhi ne wanaha anhu kuma ya hane shi gabarin wannan nau'i na kasuwanci saboda haka da malamai guda uku duk sun haramta wannan nau'i na kasuwanci sa'id ibn musayyib suleiman ibn yasar da abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm suka ce wannan nau'i na kasuwanci haramun ne wa haddathani ibn malik an ibn shihab sannan imam malik shi ma ya jiyo ga malaminsa ibn shihab shine muhammad ibn muslim az zuhuri bi misli zalik misalin irin wannan fatuwar da ta gabata ga waɗannan malamai guda uku saboda haka malamai hudu kenan jigajigan malamai hudu kenan ke bisa ga wannan ra'ayin na haramcin wannan nau'i na kasuwanci ka sai da abincinka zuwa ajali tun ba biya ka ba tukun suka ce bai halatta ka je ka yi sayayya da kuɗin nan da ke bashi ba wato sai dai ka yi haƙuri har sai ka a shi kuɗin tukun da abin da za ka sai ka je ka fi ƙala malik banci imam malik ya an fatawa da sa'id ibn musayyib manya-manyan tabi'ai ya an suna abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm shi yana cikin manyan tabi'ai ya an suna ibn shihab yana daga cikin tsakatsakin tabi'ai to sai aka zo gare su tabi'u tabi'ina imam malik ya ce wa inna ma naha sa'id ibn musayyib wa sulaiman ibn yasar wa abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm wa ibn shihab ya ce ku sani cewa sun hana an Allah ya bi a rajula himtsatan bi zahabin waɗannan jigajigan malamai guda hudu sun haramta ne cewa kada mutum ya sai da alkamarsa bi zahabin da sharaɗin za a biya shi da zinari ko kuma dai da kuɗi dai za a biya shi in zinari ne azurfa ne in naira in saifa in dola in minana ثم يشتري الرجل بذهب تمرا sannan shi wannan mutumin ya je ya sai dabino da zinarin da yake bi bashi kabla an ya kabi da zaba tun bai karɓo zinarin ba min bayyi'ihi ko min bai'ihi daga abokin kasuwancin shi allazi tara minhu al wannan da ya sayar ma alkama bai an so bashin ba shi ku har ya ce ya yi sayayya da kuɗi idan ya yi sayayya kenan ya ce ka je wurin wane ina bi ne bashi kaza ka je ka an shi kuɗinsa in ya yarda mai haka nan shi kenan imam malik ya ce fa'amma an yaftariya bin zahabi allafi ba a biha الحمقة إلى أجل تمرا من غير طائعه الذي باء منه الحنقة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باء منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك إمام مالك cewa ya wannan matsalar mai harshen daboci akwai inda suke haɗuwa akwai kuma inda suke rabuwa wanda aka yi sayayya wurin shi an yi sayayya bashi tun ba a biya ba tukun a dawo gare shi kuma a yi sayayya da kudin nan da aka bi ne ba shi ya ce to waɗannan malamai jigajigai guda hudu irin nau'in kasuwancin da suka hana shi ne shi yasa ce min ihi eh, allazi ishtara minhu al ba. wannan abokin kasuwancin shi da ya sayar ma alkama shi to bi halatta ya dawo gare shi ba kuma ya ce dabinin zai sai gare shi da mai za a biya dabinin bashin nan da nika binka na alkaman da ne saya gare ka da wannan kudin za a biya dabinin imam malik ya ce su kasuwancin da suka hana ce shi ne ya dawo ya bambanta ya fidda nau'in da ke halatta ko surar da ke halatta sai ce fa'amma to ne ya fidda surar da ke halatta an yaskariya bin zahabi ya yi ya sayayya da zinari wallafi ba a biha alhirsata ila ajali wannan da ya sai da alkamarsa aka ɗiban mai ajali za a biya shi da zinari sai ya sayayya da zinarin nan ya sai da dabino amma min ghairi ba'ihi allazi ba'a minhu al-himqata ba wurin abokin kasuwancin da ya sayar mai alkamar yadda ya sai dabinun ba ƙabla an ya kafi zazzaha ba tun bai karbi zinarin ba a wurin shi ya koma ba wurin wani abu ɗan kasuwa daban ya tafi wani eh dabino nake so kwano kaza aka yi ciniki ya ce to ina bin wani bashi kuɗi kaza da na sayar mai alkama saboda ka koma gare shi ka an shi kuɗi imam malik ya ce in haka ne to ya halatta amma in wurin wannan da ya sayar mai alkama ya kuma koma ya sai dabino gare shi da niyyar wannan zinarin kuɗin alkamar za a biya bino imam malik ya ce wannan bai halatta ba in ya karɓi kuɗin shi hannu ya lissafa kunna. in gare shi zai sai to sannan ya halatta in ga wani zai tafi ya sai to wannan shi ke na ba ta fahimci wannan bambancin guda shi ne ce idan ya ce wani wani abokan kasuwa ya sai bino wa yushila allazi tara min hutamra. sai ya yi gami shi al'ihala kana bin wani bashi kai ma wani na bin ka bashi sai ka haɗa wanda ke bin ka bashi da wanda suka biya bashi ka ce mai je wuri na hije shi an shi bashi shi na al'ihala wa yi hila allazi tsara min hutamra ala ganimihi sai ya haɗa wannan da ya sai dabino gare shi ga wancan da ya sai alkama gare shi wanda shi ko yana bin shi bakin zinari alladhi ba'a min hulkin tsata wanda ya sai alkama gare shi zahabi allati lahu alaihi da zinarin nan da ya biya sai in ya tahimi zai yi fi samari samari ya je ya anshi kudin dabilun shi ko fi samani samari in ni aka rubuta daidai ne wato je an shi kudin dabinun shi a wurin wanda ya sayar ma alkama yana bin shi bashin kudin alkama in kuma an ce fi samari tamri wato ga ya itacen dabinu kudin ya itacen dabinu sai koma wurin wancan da ya sayi alkama gare shi bashi ya shi kudin dabinun shi shine imam malik ya ce fala ba aka bi zalim yin haka nan babu laifi inda imam malik ya bambanta ya fassara abin da ke dunkule daga cikin fatawoyin malaman da suka gabatan kenan su sun yi fatawar mai dunkule alhali wani bangare daga cikin fatawar da suka yana halatta wani bangare ne ya haramta to tafsirin da imamu malik ya yi kenan na fidda wannan fatawar kwata hilla a gane ɓangaren da ya halarta da ɓangaren da bai halarta ba idan wurin wanda ya kasuwanci ne ba shi to bai halarta ya dawo gare shi kuma ya sayayya a ce bashin nan da shika bi nai da shi ne za a biya abin da ya sayayya wannan bai halarta ba amma ya koma wurin wani can daban ya yi sayayya da da yake bin wancan sai ya haɗa su je wurin wani a shi kuɗin amma kuma ba za a je a shi kuɗin ba sai ajalin nan da aka ɗiban mai yayi takwana zai je sai je amsa maimakon a madadin shi wanda ya sayar alkaman to ga wanda zai zo ya anshi Eh, kudin alkamar ya kasance yana da masaniya shi wanda ya sayi alkamar cewa wani zai turo wani ya zai anshi kudin nan na alkamar da ya sayar mini ba ka kawai ce na zo mai kawo ka ki alkamar da wani ya sayar ma ya to an shi kudi ne a shaida ko dai ya kasance ga rubutattun takarda daggare shi da sa hannu ne ya ce ga takardar da ya bani an shi takarda ajiye ba shi kuɗi in ya zo an san ba shi ya ce kai ka turowa ne wai zai an shi ga takardar da ka rubuto ga shaidun da suka shaida a kai halar shi ke ta ko kuma a tattaka a je a gane gawa ne lokacin kaza zai zai an kuɗi in yau ne kuma da adda waya a kira waya a yi magana da shi a lokacin babu karibin bin babu wani rikicin da zai biyo baya wallahu a'lam qala malik imam malik ya ce wa qad sa'altu an zalika ghayra wahidin min ahli Na yi nayi tambaya wannan mas'alar ga malami ba ɗaya ba ba biyu ba salam ya rau bihi ba a san cewa ba su ga cewa akwai laifi game da wannan nau'i na kasuwancin ba ka sai don mu wani abu abinci ba shi ko ka je wani wani ka yi sayayya ba shi da mai za ka biya da bashin can da haka bi za ka biya sai ka hada su ya je a shi kudin shi suka ce haka nan babu laifi amma shi da kai sayi a gare shi abinci ka sayar mai to ba za ka yi sayayya da kuɗin nan na bashi ba tun ba ka karɓa ba tukun sai babu na 21 babu sulfati fi ta'ami wannan babu na magana dangane ga asalaf ana ce ma asalaf alƙarbo wato rance ana ce mai kuma assalamu wato albada ko kuma safi to albada din ne ake nufi a wannan babin ba ka je wurin mutum karanci kuɗi ko karanci wani abu ba ɗan kasuwa ne za ka yi sayayya gare shi amma dai irin sayayyar kasuwancin da ake ce ma albada عبيد الله رحمه الله حدثني يا المالك النافع حين مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عبد الله بن عمر ياتي لا بأس باب له بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام نمت يبا ونمت البداء ɗa'ami ga abinci al-mausuf wanda aka siffanta ɗaya daga cikin rukunan albadaɗin ke abinda za a albada a kai ya kasance an siffanta shi shi mai sai ya san siffar abinda ya faɗa ma wanda zai sayi a gare shi wanda za a sayi a gare shi kuma ya gani da fi'irin ma'alum sannan kuma da kuɗi ma'alumin sananne ila ajalin musamman zuwa ga kuma lokaci ambatacce rukunai guda uku kenan manya-manyan rukunai guda uku rukuni na farko na albadan ya kasance an san abin da da aka sayar sannan wanda ya sai shi ma sa abin da ya sai na biyu an san kuɗi sannan na uku an san lokacin da aka ɗiba asali na kasuwanci shine ga abin sai ya ajiye ka taya ko kuma bai eh, muraba ne ka hada ma kaza aka sauka ƙara riban da za ka ƙara ko ka taya duk yadda ta kaya shi kenan asali kasuwanci kenan amma saboda bukatoci ne yau da gobe shari'a ta halatta ɗan kasuwa ya sayar da abin da bai ga hannu ne sannan shi ma mai sai ya sai abin da bai ga hannun mai ɗan kasuwa ya sai sun yi jinga ko sun yi ciniki ya sai don mai da sharaɗin sai ya ta wani gari ne zai so wannan abin ya kawo mai wani kenan ko kasuwa in yaje kasuwar wuri kaza zai sauya kawo mai ko zai kawo mai saboda haka an riga an yanke kamar dama yana da shi a hannu ne an ciniki an saisuwa ya an shi kuɗi abinda shi wanda ya yake jira a kawo mai kayan ya je ce ma albada nan majalisar da aka yi wannan tattaunawa aka kulle cinikin na ake an san kuɗi kada a rabu kada ya ce ina ta gida za a yi koma da kuɗi ko zan turo ma kuɗin ga waya ko account ko ba ni account in turo ma kuɗi a'a nan dai take a baka account ɗin inda aka yi kulle wannan cinikin ka tura kuɗi in ba ka da su kuma kada a kulla in ka tabbatar da sun shigo hannunka da an gama cinikin tura mai akan kuɗi za ka cikin akan ne ko ka lisa safa ka bashi to saboda haka shi wanda zai sau abin zai ɗibi ajali abin kwana kaza me sai ya yarda shi kenan a siffanta mai idan dabba ce a siffanta mai in tufafi ne a siffanta mai in abinci ne a siffanta mai irin nau'in abin da aka so yadda shi mai sai ya gane mai sayarwa ya gane zai tahowa da shi ya ce an yi kuskure in ya kuskure babu wannan kasuwanci. saboda ka zai bashi shi kuɗi da ajalin nan ya yi to yana sa ran a kawo mai idan ya kasance wani uzuri ya jitta da yake al'amura ga hannun Allah suke na yanzu ajalin nan yiwuwa a kawo saboda matsalolin iri kaza to sai ya faɗa mai wani an sau kayan nan amma mota ta lalace hanyar saboda haka da wuya su iso ranar nan da muka faɗa ba sai dai rana kaza ake tsara ran wasu ya zan kai waye tau eh, kenan malam ya kunfi zar'in shi ne imam malik ya ce banda in ya kasance ga haƙi ne lam yabdu salahuhu aka ba da albadan tun haɗin nan bai nuna ba tukun ba a girbi ba wannan ba ya halatta a sai da haɗin da kone na bai yi ba au tamarin lam yabdu salahuhu ko dabino ne shi ma bai da na ba balle a girbi wato abin da dai ba a samu a lokacin da a kulle cinikin to bai halatta a kulla albada a kai in ya kasance ana samu a wannan lokacin wannan nau'i na kasuwanci shi ake ce ma albada kuma shari'a ta halatta a halin yanzu albadanmu ta shiga cikin wani salo na daban na cewa ba mutum ne ke tashi ya tattaki ya tafi ba sai da iyaka kan wani ne ka je ka yi yarjejeniya da su ka nuna musu abin da kake so a kawo maka hotuna ce lallai irin abu za daidai da daidai su su kuwa ta ƙasa za su aika a kawo adadi nawa kake so adadi kaza nake so kowane guda ga kuɗi ne adadi kaza kuɗi sun kama kaza nan take ka biya su su ku su da za a kawo ma abinka kawo kai za ka zo ka amsa ko su za su kai ma duk ku yi wannan yarjejeniyar an gama shi kenan ranar isowa abin in sun baka lokaci ne tau kuma ba lokaci aka baka ba ce rana kaza to ranan nan sai rana ta faɗi tukunna ka hita cikin wannan ranar amma matuƙar rana ba ta faɗi ba tun da sahe har marece cikin wannan rana ake ka zo ka diba shi ne e shi ne daidai daidai adadin ya cika e ya cika ka lissawa to shi kenan sai ka ɗauka yanka ko kuma in sun so ka kai ma kalli hawa ka gani in sun ci kashi kenan albadan kenan da aka yanzu maimakon da wanda aka ba kuɗin shi zai tattaki ya tahiya kuma ya ɗauko ya kawo to wannan duk shari'a ta halatta ne saboda bukatocin 'yan adam in shari'a ta sa hani a cikin wannan ɗin to za a shiga cikin kunci amma shari'a dama an gina ta ne kan biyan bukatoci ɗan adam ga abinda shari'a ta gani shi ne daidai da wannan din shari'a ta ga daidai ne ya sa ta halatta wannan nau'i na kasuwanci da ake ce ma albada qala malik imam malik ya ce inda indana hukunci a gare mu fi man sallafa fi ta'amin ga wanda ya ba da albada na abinci bisa irin ma'alumi ma'auni ko kuma abin nan na kuɗi sananni ila ajalin musamman zuwa ga ajali sananni fahallal ajalu sai da lokaci ya yi falam ya jidil mubta'u inda alba'i'i wafa'an shi wanda ya sayayya bai samu abin da ya sayi a wurin mai sayarwa ba min mabta'a minhu ga abin ga da ya sai gare shi an zo lokaci an sa yayi amma kuma babu yace fa aqalahu sai walwale mai wannan cinikin da suka yi tsakaninsu tunda ba a samu ba to idan haka nan ya kasance fa innahu la yanbaghi lahu an ya'khudha minhu illa Shi shine ce bai halatta ya anshi komai daga wurin wannan ɗan kasuwan da suka yi wannan kasuwanci da shi a zuwa an shi kaya ce ba a samu ba to ba zai an shi komai ba ce kudin da ya ba shi ya ba shi kudi to mai samin kudin da na ba au zahabahu ɗan azurfa ya bashi. to azurfa zai ansa in zinari ya bashi zinari zai ansa awul saman allazi dafa ilahi bi ainihi ko kuwa abin kudin da ya bashi ainihin abin kudin da ya bashi to shine zai mayar mai in ya kasance ba kudi ya bashi ba wani abin kudi ne da kudin shi yayi daidai da abin da za a sawo mai to sai mayar mai wannan abin kuɗin ainihin wanda ya bashi ba kuma canza mai zai ya bashi wani daban ba wa inda hu la yashtari minhu bi zalika zamani shay'an cewa baya halatta ya sai wani abu daban da wannan kudin albadan da ke hannun shi wannan dan kasuwa ya ce mai tun da ba a samu abu kaza ba to ba ne abu kaza madadi dalilai imam malik ya ce ahir haka na ɗin bai halatta ba hatta ya kabe ga hominhu in ya ba shi kuɗin kuɗin sun shigo hannu ne ya lissafa ya ga cewa sun cika cicicip to wannan daga duk abin da zai sai in gare shi in ga wani to ya je ya tafi amma matuƙar kuɗin na hannun shi wanda suka yi albada da shi to bai halatta ya sai wani abu gare shi sai dai sai an mai mai kuɗi ne tukun wa zalika imam malik ya ce domin kuwa annahu idza akhadha ghayra as-saman alladhi dafa ilayhi idan ya anshi wani abin da ba kuɗin da ya bashi ba kenan ba aw sarafahu fi sil'atin ko ko ya kada kalan wannan kuɗin zuwa cewa a bashi wasu kaya na daban ghairar da'amin da zibta aminhu ba abincin da suka kulla albada a kai ba ba huwa bai da kabla an yi tsaufiyahu an yi tsaufa ya koma cikin nau'in kasuwancin sai da abinci tun a karɓa ba tukunna ta sai da abinci amma kai ba ko karɓo abincin wurin wanda ka sai ba tukunna har kai ka sayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawar ya hana wannan nau'i na kasuwanci saboda haka matukar kayan ko kudin kayan na hannun shi mai albadan to ba za a sai wani abu gare shi da waɗannan kudin ba ya zamo mai ya yi sayayya kenan tun bai an shi kudi ba saboda haka sayan kudin sun shigo hannun shi tukunai halatta ya sayayya gare shi qala malik imam malik ya ce wa qad naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani an bai qami qabla an yustawfa na a tsaye da abinci tun ba an so ba tukunna saboda haka shi ma sai ya an so albadan da a yayi ko albadan ko kuma kuɗin in ba a samu ba wannan ne yake da daman yayi sayayya gare shi ko ga wani ƙala malik imam malik ya ce fa inna dibal mushtari fa ƙala lil idan shi wanda ya sayayya yadda ya sani da albadan gada ya kulla bayan an yi ciniki ya biya sai zo ce ma wanga da ya sayayya gare shi a ka walwale mini cinikin da muka yi wa unziruka bis Lazi da fafi ilai kuma zan jinkirta ma ga kuɗin da na riga na baka har zuwa lokaci kaza ba shi wanda aka yi sayi a gare shi ya ga an sauwaƙa mai ba ba nan take za a shi kuɗin ba shi kuma don son a walwale mai wannan cinikin ya sa ya shigo da wannan saukin in ba haka batun da an walwale ciniki a lissaho kudin shi a bashi nan ta amma don kada shi wanda aka kulla albada da shi ya ce a'a ni kan ba zan walwale cinikin ba don ba dole ne walwale mai cinikin ba tun da su riga sun kulla in dan in ya walwale mai yana da lada mai yawa ya ce zan jinkirta an san kuɗin nan gare ka fa'in na zalika la yaslu imamu malik ya ce wannan irin nau'in na kasuwancin baya halatta wahadul ilmi yan hauna anhu kuma abuta ilimi suna hani game da wannan nau'i na kasuwanci wa zalika ya ce domin kuwa dalilin da ya sa aka hana wannan nau'i na kasuwanci annahu lamma halla ta'amu lil mushtari ala al-ba'i a lokacin da abincin nan da aka kulla albada akai lokacin an sa yayi na shi wanda ya sayayya akan wanda aka yi sayayya gare shi akhara anhu haqqahu sai shi wanda ya sayayya ya ce na jinkirtar da haƙƙina da ke bisa gare ka ala an yi ƙilahu bisa ga sharaɗin ka kwance mini wannan kasuwanci da muka yi lokacin an sa ya yi amma da aka tori an sa ce ya yi da ya sani ga wannan kasuwanci da suka ƙulla da muka yi ɗauki kayan shi ya ta ya ce zan walwale ka walwale mini wannan kasuwancin da muka yi amma bisa ga sharaɗin kai ko zan ɗan sassauta ma ɗan jinkirta maka an san kuɗin har zuwa lokaci kaza ɗan kasuwa suka yi hakan ya ce to ga kayan na aji ɗan ka fasa sai to sai dai kai hakuri a sai suwa ta kuɗi ba haka da suka yi ba nan sai suwa a ba hakuri ko da yana da kuɗin da zai biya kuwa zai da kuɗin cikin aljihu ne shi ba suwa sai dai shi wanda ya sayi ya ci hakuri a sai da wannan kayan tun da haɗar riga an kawo kayan in ya so in an sayar a bashi sannan in an sayar kuma duk riba wanda aka samu kai a duk dunkulewa za a bashi ba iyaka ɗaya da za a yi da annashi a baki alhali sun ɗauka cewa shi an da kayan amma duk da haka kuma an sai da kowanne an ka samu sai da ɗibi adadin abin da yake biya a bayar ba za a bashi duka ba sai ma malik ya ce sam shari'a ba ta yadda da haka nan ba bai sharaɗi ne yasa ala ɗin na nufin ala sharaɗi an yi ku bisa ga sharɗin ya walwale mai cinikin saboda zai jinkirta mai wa kana zalika bai'u ta'ami ila ajali yace wannan ya zo sai da abinci kidan zuwa wani ajali tun da abincin da aji kuma abincin naka ne kuma tun ban karba ba tukun kace na sai dan ma amma zan jinkirta maka kuɗin har zuwa wani lokaci ya zan bai utsama kenan qabla an yutawfa ko kun ba karbi abincin ba ko kuma sayar ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan nau'i na kasuwanci qala malik imam malik ya ce wa tafsiru zalik ƙarin bayani akan wannan nau'i na kasuwanci annal mushtari hina halal ajalu wa kariha ta'ama shi wanda ya sayayya ga lokacin da aka ɗiba mai ya cika ga abincin gai kuma da ya yi ba da albada ga abincin an kawo amma kuma ya kyamaci abincin daga baya ba wadon rashin kyau abincin ba a'a shi da tsare-tsare ne kuma ya riga ya canza yau bai da bukatan abincin wani abu daban kuma yake da bukata to da lokaci ya kai akaza bihi dinaran sai ce ni kuɗi za ka ba da maimakon abincin nan maimakon ya anshi abincin in kasuwa zai yi ya sai da abincin ma nan take in kuɗi ya ka bukata shi ke nan sai yanwani da kuɗi amma sai bai haka nan ba ya ce na sai dan ma abincin amma da kuɗi za ka ba ni ila ajalin kuma na ɗan jinkirta ma har zuwa wani ajali in kana ganin yanzu na mace ka shi ga dabara shi ke da don ka ta ce an hasa ma walwale cinikin walaysa zalika bil iqalati imam malik yace to wannan ya cika sharadin iqala walwale ciniki ba don walwale ciniki da na ce cinikin ga da nayi na hasa don Allah ka walwale min yace to kawo ajiye ga kuɗinka walwale ciniki kenan ba ce kawo aji amma ta hita zuwa jima ka dawo ka an shi kudin a'a ya saba ma shar'in al ikala to wa inna mal iqalatu ma lam yazdad fihi al-ba'i' wala al-mushtari iqala warware ciniki shine idan mai sai ko mai sayarwa babu wanda ya kara wani abu daga cikin sharaɗi na kasuwanci shi mai sayarwa bai ce to na ji na walwale ma amma kuɗi sai lokaci kaza ko sai an sai su a baka kuɗi kada ya haka shi mai sai shi ma kada ya ce e ka walwale mini na yi ma ƙarin ajali shi ma kada ya ƙara wani abu a ciki an walwale ciniki kawo ga kayan in kudinka shi kenan imamu malik rahimahullah ya ce faiza waka a fihe ziyadatu idan kari ya faru cikin walwalewan cinikin binasi'atin ta hanyar jinkirtawa ila ajalin zuwa wani ajali tukunna a bashi kudin shi au bi shay'in yazdaluhu ahaduhuma ala sahibihi ko wani abin da waninsu zai ƙara ma wani kame a yadda da wani walewan cinikin au bi shay'in yantafi bihi ahaduhuma ko da wani abin da ɗayansu zai amfana da shi tukunna su yadda da wancin cinikin fa inna zalika laysa bil iqalati ce to wannan kan ba iqala bace na yadda in kwance maka amma sai za ka rage mini kuɗi shi mai sai tsuwa ya sa mai wannan sharaɗi in za ka rage mini kuɗi ina walwale cinikin ga kuɗin ka yanzu in ba ko kuma ka bari ha a sai tsuwa tukunna in ya so ka zo ka aishi kuɗinka wanne ka zaɓa ciki to duk babu na zaɓi ki shari'a ba ta yadda da kowane ɗaya daga cikin su yau wa inna ma tasirul iqalatu idza fa'ala zalika bai'an shine imam malik yace wannan cinikin na iya zama iqala idan sun aikata haka nan a matsayin ciniki mai zaman kai ne ciniki mai zaman kai ne yaya ake yi na ga abu na taya an ce an bar mini na an sa na lissaho kuɗi na bayar ciniki mai zaman kai ne ke to haka ma iƙala in suka yi haka nan to ya zama iƙala amma da ba duk haka nan aka yi ba a sanya sharaɗi wurin ajali ko a sanya sharaɗi wurin eh, ƙari akan cewa shi wanda ya sayar sai ya rage wani abu sannan a bashi a bashi to wannan ya kauce masharaɗin iqala shi ne imam malik uh, ya ce wa inna ma urkhisa fil iqalati yace ku sani cewa tun farko an yi rangwami ne na cewa ai iqala wato walwal ciniki wa shirk kuma ya rangwami wurin a shirk. tarayya wani ya sau abu tun bai sai suwa ba na cewa da ka haɗa ni da ciki ka sa da ciki saboda ka sai ce to dubu za ni sau nawa za ka bayar sai ce to zan ba da rabi in ya ba da rabi in aka sai suwa ribar da aka samu sai a raba daidai da daidai kowa ɗauki riba rabi da rabi a shirk kenan wani daban shi ya so abi ne amma tun kahin ya sayar sai wani ya gani ya ce wani a sa mu ciki in ya yadda ya ce to ya sa ka ciki amma ka so nawa shiya nawa za ka bayar sai ka wani adadin shiya ɗin da za ka bayar in an sai da abin don riban da aka samu sai a raba gwargwadon shiya ɗin kowa da ke ciki mutum guda na iya sowa mutum biyu uku hudu su zo su yi shirk a ciki a sayar sai a raba riba shi yake nufi da ashirk sai wa tauliya kuma ayi rangwami wuri a tauliyatu shine hicewa mutum ya so abi ne ya ce ne ka bar min yadda ka sau a tauliyatu ke nawa ka sau kaza na sau ya ce don Allah ka ban min ga kudinka shi kenan in ya yarda ya bar ma to waɗannan duk nau'i na kasuwanci ne da shari'a ta halatta malam ya dukul shay'an min zalika ziyadatun matukan ba a yi ƙari ba kai da ka sau abinka kakkai da ka ƙara ko taro a kan yadda ka sau idan kai ƙari akan kan hakanan to zamba ta shiga cikin an gano walwale wannan kasuwancin da dada wurin shirk ne ko kuma wurin attauliya haka nan ma wurin ikala su hukuncin su guda a lokacin da za a ikala to kada wani ya ƙara wani abu kar wani ya rage wani abu malam ya dukul min zalika ziyadatun au nuqsanun au naziratun babu ƙari babu rage babu jinkiri da ka ce sani ciki ya ce na sa ka cikin littafi kuɗi ka bashi ɗauka ce to bari sai lokaci ka ko ko ka a i tura ma in nan take ne to ɗan jinkirin da za a samu wannan muktafar an gafarta ɗan jinkirin da za a yi sami a transaction ya turo ka ba shi account ɗin ya tura ma kuɗin nan take wannan babu laifi amma ce in na ta wuri za zan turo ma kuɗi a'a ba yadda ba to sai fa in dakhala zalika ziyadatu in aka samu ƙari aunu kusanin ko kuma ragi shi wanda ya so sai ƙara ko wanda ya ce a sa shi ciki sai ce to ɗan rage dai kuɗi to nan shi ba shigo da wani abin da ba a yadda ba au nazaratun ko kuma jinkiri ya ce na yadda amma sai gobe zan ba da abin da zan bayar nan ma ba a yadda ba tsara bai'an yuhilluhu ma yuhillul bai idan babu duk sharuɗa a ciki to ya zamo ciniki mai zaman kainai. ne abin da ke halattar da nau'in kasuwanci shine ke halattar da ikala da tauliya da kuma shirk wa yuharrimuhu ma yuharrimul bai'a haka nan duk abin da ke haramtar da kasuwanci to yana haramtar da ashirk da tauliya da kuma al’iƙala. ƙari da imam malik yake nan dangane da eh, wannan bayanin da ya gabata ƙwala Malik. man sallafa fi hintatin shamiyyatin imam malik yake wanda ba da albada sau mai alkama ta kasar sham sala ba su an ya kuza mahamulatan ba da mahillin ajali cewa babu lahiya an shi alƙamar da ake ce ma mahamula wadda ba ta yi kyau alƙamar sham ɗin ba in ya karɓa babu lahi don duk jinsin su guda in ya yadda ya karɓa to shi ke ne wannan yardan na komawa gare shi shi wanda ya ba da albadan amma ita shari'a ta halatta saboda haka take neman yardar shi shi wanda ya sawo dama ya sawo ne tare da cewa abin da ya samu kenan ya kawo in an yadda mai amsa shi kenan in shi wanda ba da albada bai yadda mai ce a kuɗi na dai za ka ni to nan kuma ba a cewa a'a tun da alkamata amma ai ba siffar wanda ya ce a sau mai kenan ba duk da jinsin su guda in ya karɓa kuma babu laifi قال مالك imam malik ya ce wa kazalika man sallafa fi sinfi min al-asnaf haka wanda ya bada albada ga wani nau'i daga cikin nau'o'i la ba su an ya kuza khairan mimma sallafa fihi babu laifi ya anshi abinda yafi daraja fiye da wanda ya bada albada kamar yau mahamula din akai albada akai sai ga hitsatu shamiyya din an kawo mai daga wannan maza maza zai ansa don ya san cewa ya ɗin ta hima wanda ya ba da albadan a kai ko? to shi ma wanda ke sai suwan shi ma yarda da haka nan ne shi sa ya bashi inda bai yadda ba da bai bashi ba shi kuma ya gamsu da haka nan sai ya karɓa au adina ba da mahallin ajili ko kuwa ya anshi siffar da bata kai darajar siffar da ya ce a sau mai ba idan ya kasance ba da mahallin ajali bayan ajali ya cika ne ya so an sa wannan abin ya faru amma idan kabla ne to wannan za a bari har sai lokaci ya cika ba a samu daidai kud da kud wanda ya kaso ba wa tafsiru zalik wace karin bayani akan haka an yi kallifar rajul fi hintsatin mahmula mutum ne ba da albada a so mai alkama amma mahmula wanda ba ta kyawun in shamiya ba to fala ba su an yi a akuza sha'iran cewa babu laifi an su sha'ir au shamiyyatan ko kuma alkaman da ake ce ma shamiyya dukkansu sun yi mahamula ɗin daraja wayin sallafa fi tamrin ajiwa idan kuma ya ba da albadani a su mai dabinon da ake ce ma ajwa, to fala ba su babu laifi an yi a akuza saihaniyan ya shi dabinon da ake ce ma saihaniya wannan sahabiyya din kuma ta fi ajiwa ɗin daraja au jam'an ko kuma dabinon da ake ce ma jam shi ko jam da ya daraja ajiwa ba saboda haka kowane tullabin jinsin su guda to ya halatta ya ansa babu lehi Wayin sallafa fi zabibin ahmar idan ya bada albadani ga jan zabib zabib ja to fala ba su an ya kuza aswad babu laifi ya anshi zabib amma baki ba ja ba idza kana zalika kulluhu ba'da mahillil ajali idan ya kasance duk bayan ajalin ya cika ne an taho an sa ga ga abin da aka samu je to kaiwa ne ga abin da aka samu ga dai siffar da ka bayar amma ga irin wanda aka samu in yayi ma kyau in kwaɗe ma ba ga kuɗinka in ya zo shi kenan wanda ya zaɓa shi kenan ko kuma ga wanda aka samu wanda ya fi ma wanda ka ce a sau ma daraja in kana da bukata zai biya maka bukatar na yadda ma ka ɗauka to iza kanat makilatu zalika sawa'an bi misli kai lima sallafa fihi shar'i na biyu ya kasance awon kuma daidai da daidai tun bi jinsi guda ne ko saboda haka ajali ya zo daidai da daidai ajalin da aka bayar ya cika sannan abin da ake bukata kuma shine an kwano goma ya bayar to kwano goma kuma aka kawo mai da zan daidai da daidai ba a cewa tun da kaza ajawa bai darajar sai haniyan ba kuma ajawa aka samu alhali ya aka ce a samu saboda haka sai a ƙara kwano goma sha ɗaya ko goma sha biyu maimakon kwano goma wannan ba za a yi ba don jinsin su guda ne a wurin kasuwanci ba za a sanya ribar eh, a tafadul ba ta wannan ne imam malik ya kawo ƙarshen bayani dangane da wannan nau'i na kasuwancin da ake ce ma albada kuma ne kamata mu dasa aya saboda lokaci abin da muka faranta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru kuma bayani Allah ya fi muni ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ala'ikum salam Thank you.